sauraron mu barka da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau tara ga watan Zulhaj shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran kyayen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan Julai na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. An sauraron mu kuna tare da gidan rediyon alheri rediyo ne akan mita casa'in da bakwai da bakwai zangon daga Kuma a yau litinin karfe tara zuwa goma shirin nan na gamo da katarni. Shirin da yake ilmantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa da kuma wayar da kan al'umma musamman akan abubuwan da suka shafi ilimi. A yau shirin gamo da katar shiri ne na ɗari da ashirin da biyar. Wanda kuma na gayyaci manya-manyan malamai matasa wanda wannan gari namu ke alfahari da su akwai malam bashir lawal muhammad akwai dr kabiru abubakar aminu wanda ake fi sani da dr asgar kabiru asgar wanda malami ne a nan jami'ar amadu bello arabic department wannan manya-manyan malamai allah ya taka musu da alkhairi mun gayyace sakurar lokaci kuma sun amsa gayyatar mu za mu tattauna akan abubuwa guda biyu amma da farko ina so in wata shimfiɗa shimfiɗar da zan yi ita ce al'umma dai a iya duk mai hankali wanda ya haura shekara talatin da biyar arba'in Allah ya taimake shi ba shi ilimin addini da ilimin rayuwa musamman musulmi ya fahimci cewa kuma musamman yana bincike ya san duniya ta zo ƙarshe mun bar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun bar karantarwar Qur'ani da hadisi musulman duniya a yau suna tsoron mutuwa kuma suna san duniya kuma wannan na ɗaya daga cikin alamar ƙarshen duniya a taƙaice akwai abubuwa da yawa da an samu musulmai a zamanin nan suke wanda mu kuma ba mu jin komi misali in ka ɗauki mutumin nan na kano mubarak bala wanda shine president na humanist association of nigeria wanda atheist ne yana suna da kungiya wanda ba ba su yadda ma da Allah ba bahaushe ne musulmi ne dan Kano ba irin maganganu da ya tun yana zagin annabi ya koma yana zagin Allah yana cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda lalacewar musulman Najeriya da lalacewar musulman duniya ya zaman ma kusan in ce kariya ake bashi tun daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi saboda tsari na dimokuraɗiyya. a jiya lahadi wancan artist din dan denmark wanda ake ce ma kurt ostergaard allah ya an shi rayuwar shi bayan shekara goma sha biyar zuwa sha shida da ya a ɓoye ya kai shekara tamanin da shida yau a duniya shine katun ɗin da ya ci mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kusan ya daɗe yana jinya a saboda musulman ƙasar ma da makota yau da wasu musulmai a turai sun yunkurin kashe shi amma dai an ba shi kariya ta kowace iri jiya dai Allah ya ya shi abin shi Allah ya kashe shi a jiya kwanan nan aka samu babban malami a kasar Egypt aka kai shi kotu daga cikin laifuffukan da ake zargin shi da shi har da cewa yana ma manzon Allah salati ya cika ma annabi salati a kotu to takaice masu cin mutuncin Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a yau ba wai a duniya ba a Najeriya da Afirka da duniya baki ɗaya sun yawa. Kuma ni a nazari na a matsayina na almajiri mai karambani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar mana da matsaloli musamman na lafiya cututtuka marasa kan gado sun yawa. Yau in ka ɗauki COVID-19 ga sha an ƙirƙiro wata ma wai Delta variant of coronavirus ta fito sabuwa. ga matsalar tsaro da ake ciki a zamanin da tura suka shigo su rubuta littafi cewa daga sokoto har duguri mace za ta ɗauki ƙwarya da gwalagwale a kai za ta tafi a ƙasa ba wanda zai ce ke zo me a kanki amma a yau saboda barin ƙur'ani da hadisi ga halin da muka shiga ba boko haram ba ba banda ta ba kidnappers wai uwa ɗaya uba ɗaya za a kai da mutum saboda lalacewar musulmai a ce a haɗa kai da uwa ɗaya uba ɗaya a ce a yi kidnafin mutum ga fashi da makami ga fonai da sauransu ga matsalar ilimi ga matsalar tattalin arziki abubuwan sun yawa so na gaici waɗannan manya-manyan malamai da ake muke alfahari da su a wannan gari namu mai albarka dr kabiru abubakar aminu asgar da kuma malam bashir lawal malamai barka da shigowa alhamdulillah na ɗauki lokaci na so na a minti biyar ina so mu fara da wannan babbar fitina wanda ni dai ban taɓa jin ta ba ma a duk masu cin mutuncin manzan Allah a cikin Yahudawa da waɗanda ba musulmai ba da kiristoci da maguza da duk waɗanda ba su yarda da manzan Allah ba. Irin yadda na ji maganganun Abdul duk mai hankali ya ji waɗannan maganganun masoyin manzan Allah na gaskiya ne a ƙida ta gaskiya ba zai iya bacci ba. maganganu ne da suke firgita musulmi suke tada hankalinsa kuma a wannan al'umma ta mu a ce a birnin Kano an samu musulmi na irin wannan maganganun kafin in fara da malam Bashir Lawal akwai ka'idoji na tsarin gidan rediyo da tsarin demokaradiyya da sauransu so ina so in sanar da tun daga nan cikin gidan har da gwamnati har da su NBC su sani Gani da Allah idan ana magana manzan Allah to ni ba na kallon constitution ba na kallon demokaradiyya ba na kallon tsarin gidan alheri rediyo ba na kallon NBC wannan shirin program ɗin, idan akwai maganganun da ni kaina zan yi su zama sanadiyar dakatar da ni kan ƙara program a shirya nake wannan matsalar ta wuce diyan da muke tunani so da haka malam program ɗinmu na wayar da kan al'umma kuma mutane suna faɗin maganganu akwai waɗanda a nan garin ma binciken da ne suna sapotin abin da abdul jabbar yake bari fara da malam bashir lawal malam me za ka ce game da wannan matsalar da irin waɗannan maganganun da cin mutunci da yake cewa akwai su a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Bukhari da Muslim da sauran bismillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du uwa masu saurari assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ba dogon tarihi ba duk wanda yake bincike a tarihin musulunci ya san musulunci ya fuskanci kalubale kala-kala tun musulunci bai wuce karni na farko ba ya fara fuskantar matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala wannan sunan ce sai ya yi haka ake tantance gaskiya da kuma ƙarya to in na gangaro na taho kan shi wannan mutumi da ake magana kansa ina ganin abubuwan sun fara bayyana kamar shekaru goma sha biyar haka da suka wuce ah. inda hatsaniyar shi ta fara da gwamnatotan da aka yi ne musamman na jihohin na jihar su ah. duk gwamnan da ya zo yakan fito da wata siyata shi. wadda za ta zama ta sa ya yi da gwamnati ƙarshe kuma gwamnatin ta lallashe shi ko a masa wasu abubuwan da za su zama sun sa shi ya yi shiru wannan duk wanda yake bibiya abubuwa ya san haka daga nan abubuwansa suka fara bayyana ya fara ɗaukar malamai na sunna waɗanda ake rayuwa tare da su ya fara cakalarsu ya fara jefa miyagun maganganu a game da su hmm. in ba mu manta ba cikin mutanen da aka zarga a lokacin rasuwar malam jafa rahmatullahi alaihi hadda wannan bawan Allah ina cikin waɗanda jami'an tsaro suka gayyace shi domin ya amsa tambayoyi sakamakon maganganun da ya rika yi kafin kashe shi marigayi mala duk wannan an san wannan ina faɗin wannan ne a matsayin wani abin da jaridu sun yada kafafen yada labarai na ji da gani duk sun yi waɗannan maganganun ba wani abu bane da yake a boye to ana nan ana nan abin da sai ya girmama sai ya fara ɗaukar malamai waɗanda kila sun yi ƙarnuna da rasuwa wanda kuma duk duniya ta yi shaida akan cewa malamai ne su hatta waɗanda suke saba musu a wasu fahimtoci sun tabbatar da cewa malamai ne a gaba gaba shaikhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wanda duk bangarora na masu ilimi sun tabbatar da cewa malami taimiyya malami amma shi wannan mutumin a wajensa malamin taimiyya bai wuce a matsayin hankaci ba wanda za a share majina da shi ko kuma ka ce tishu ma domin hankaci za a sake wanke shi amma shi tishu wajen da shi ake idan aka share majina da shi to yana nan al'amarin nasa ya kai ma sai ya fara shiga cikin littafanmu na sunna waɗanda su ne duniya ta yi shaida yau fiye da karnuna goma sha kaza da su al'umma take bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan littafan nan duk wanda yake bincike a game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san mataki mataki ne su misali babban littafi sahihul bukhari da mai biye masa sahihul muslim an san ajinsu cewa littafai ne waɗanda marubutansu suka sa kansu sha'adi cewa duk abin da za su ambata mai sanadi daga kansu har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sun sa kansu sha'adi cewa ba za su faɗi wani abu sai abin da ya inganta sannan ingancin nan ba na molanka ba wani abu ne da aka yi ittifaki a kansa ƙa'idoji ne waɗanda karanta su ake a duniya babu wani ilimi da aka tsara shi kuma yake buƙatar bincike mai zurfi kamar ilimin hadisi shi yasa duk wanda ya sa rayuwar shi a cikin su to rayuwar shi takan ƙare ne a ciki ba tare da ya kammala ko kuma ya yi wani abun da za a ci wai gashi wai yayi ya zagaye sanin sa da wannan fanni ba amma haka bawon Allah nan ya ɗauko nan littafin guda biyu so yake rusa su to wannan shine abu na abu na gaba da ya ɗaukan makansa wannan matakin bayan nan sai ya zama ba su kansu ba sai ya fara ɗaukar manya-manyan malamansu waɗanda in aka fara cewa sun yi riwaya daga kaza da kaza kila malaminsu na uku malamin malaminsu kamar misali a imam ibn shahabi na ya fara ɗaukar sai mai da shi shi ma yadda ya ɗauki waɗancan ba su wuce a matsayin tishu da za a share majina da su ana nan ana nan abin ya ci gaba sai kawai kwatsam sai aka ji 'yan shekarun baya-bayan nan ba a wuce shekaru uku ba sai aka ji kuma ya shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba-gaba sayyidina muawiya sayyidina muawiya radiyallahu anhu dama magabatan mu suna faɗi cewa shine kofa idan mutum yana son ya shigan masahabbai ya ci mutuncin su to da sayyidina muawiya ke farawa sai sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa muawiyatu fitnatu likulli kulli maftuni duk mutumin da Allah ke son ya jarrabe shi addinin sai halaka to da sayyidina Muawiya yake fara to ya zo ya dauki na Muawiya abu ya kai ma aka zo aka fara jin ya fara ma Anas Anas radiyallahu anhu wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan hadisi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sanin Anas a cikin musulunci bai gaza sanin da aka yi ma kowane sahabi babba ba Ya dai ba za a ce darajar su ɗaya ba amma da ka faɗi na, Umar misali to za ka faɗi sayyidina Anas radiyallahu anhu musamman a babin yawan riwaya to ya ɗauki waɗannan a matsayin babatun komai ba to ana nan sai abin nashi ya girmama ya kai irin su sai na abu huraira wanda shi ya fi kowa yawan hadisai to wannan wata tsohuwar hanya ce ta magabtan musulunci ta haka suke farawa su ɗauki mataki a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali idan misali muka koma ƙasar indiya muka ɗauki mirza ahmad kula mm. shugaban ƙungiyar kadiyaniya mm. ahmadiyya abin da ya fara yi kenan a hankali a hankali ya fara cewa shi waliyi ne eh, daga nan ya kai mu matsayin cewa shi mahadi ne daga nan ya kai mu matsayin cewa shi annabi to haka suke farawa kowace da'awa lalatacciya dama takan fara ne a matsayin wani abu kamar tururuwa ana nan sai ta girma ta zama giwa to abin da ya faru kenan ni a dunkule duk da kila ba mu kawo kan wannan ba ina dunkule da awar wannan mutumin a matsayin wata da'awa ce da ko dai sa shi aka yi aka ɗauke shi yi wannan aiki ko kuma a'a abinda malamanmu suka faɗi cewa sabubban da suke jawo dama mutum ya zama ya yi musulunci ya lalata musulunci manya-manyan dalilai ne guda biyu hmm. ko dai jahilci ko kuma su qasdi jahilci mutum ya zama bai sani ba jahilcin kuma ya zama aljahlul murakkab wato jahilci talle biyu bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma kaga ba ranar da zai sani ke sannan na biyu shine su'ul qasd mummunar manufa dama akwai wata manufa mummuna mutum ya san abin da yake karya ya san ba gaskiya yake ba amma tun da yana da manufarsa a cikin zuciyarsa lalatacciya to sai ya dace da shi domin duk mutumin da ke jin miyagun maganganun zai tabbatar da cewa waɗannan miyagun maganganun suna fitowa ne daga wata zuciya wacce take lalatacciya domin ni har wani zubin na kan faɗi yadda in yana siffanta abin in ce anya wannan mutum ba sana'a ba ce waɗannan ayyukan da yake faɗi har ma ya san irin waɗannan lafuzzan ya san irin waɗannan kalmomin wanda kila sai an tafi gidajen masu aikata irin waɗannan miyagun ayyukan su ne za su iya faɗin waɗannan kalmomin amma shi sai ka gansu yana fitowa da su yana ƙara musu sharhi yana ƙara kullum kum hatta zaman nan da aka yi da shi na ƙarshe da aka yi sai da sake faɗin wasu a wajen sannan bayan ya zo an gama wannan zaman an tasiye shi ya kasa ba da amsa ya koma gefe ya ce zai ba da amsoshin ya sake fitowa da wasu lafazza waɗanda ƙila ba a taɓa jin su wanda suke to kaga wannan shi ke to kaga idan yanzu misali ka tashi zaka tuhume shi mm. na farko tuhumarsa ta farko ita ce tuhumar neman busa littafan da suke ingantattu wanda al'umma ta yi ittifaki a kansu kuma ba ittifaki na son zuciya ba a ittifaki ne na ilimi a tsawon shekaru karnona masu kaga abu na farko ce sannan abu na biyu danganta ma manya-manyan malamai waɗanda su suka rubuta waɗannan littafai danganta su a matsayin a nuna ma wasu mutane cewa wasu mutanen banza ne su ƙila mutumin da yake lalatacce a cikin gari ya fi su ma mutunci kaga na biyu kenan hmm. sannan na uku gangarawa zuwa da manya-manyan malaman waɗannan malaman da su suka rubuta littafan nan su ma a ɗauke su a ɓata su a cikin al'umma sannan a gangara abu na hudu shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake siffanta su a matsayin wasu lalatattun mutane sannan abu na biyar siffanta shi kan shi manzo Allah sama a matsayin cewa waɗannan sahabban nasa da ya zauna da su wasu lalatattun mutane ne ya zauna da lalatattun mutane abin da ke hukunta shi ne shi ma ya zauna a shi mutum ne da bai iya tarbiyya ba ke abin da mutumin ne ke yi kenan to sai kuma na ƙarshe wanda shi ne mafi muna domin in ka gama duk binciken ka ka tattara ya ce an ce kaza ba shi to ya faɗa kuma ya danganta ce. annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mawa kaga shi ne abu na ƙarshe matakin ƙarshe ke cewa shi ya kirkiri waɗannan maganganun kuma ya rasa yadda zai yi shi ke sai ya ce an danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ina Allah faɗi babu aiki zan dawo kafin in dawo gare ka kai in dawo wurin da da abubakar amin da ta zo kaji bayanan da malam bashir lauje muhammad allah ya saka masa da alkhairi amin ina so ka ƙara akan bayanan da yi kuma ina so an dai zauna da abdul jabbar su da rabiu allah ya saka musu da alkhairi kuma duniya ta gani an yi an yi ya ba da hujjan maganganun da yake buɗe littafin bukhari ma har aka gama ya kasa to san me za ka ce da ita بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى ما سبي بيان وانا الخيري suna alheri radio fm da kenan zaria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kamar yadda malamin malam bashir lawal muhammad allah ya saka mashi alkhairi ya kwararo waɗannan bayanai zan ɗan ƙara tsokaci a kai babu shakka wannan matsala ba sabuwa ba ce a tarihin musulunci kamar da malai ambata ta daɗe kowane zamani akan samu irin wannan hatsaniya sai dai tashi ɗin babu shakka ta bambanta da na sauran mutane ta fuskar cewa ya gina ga baki ɗaya ɗaukacin maganganun da yake akan tsoron jahilci ɗin na murakkabi da kuma rashin ta ido rashin daraja da rashin iya magana ah. Ah, mun sani ko a da in ana tafsirin alkur'ani mai girma waɗannan ƙasashe akwai ayoyin alkur'ani da ana karanta a shafa akwai ayoyi da hadisai da aka zo karanta su ba a musu wata doguwar fasara saboda ana ganin faɗan waɗannan maganganu da hausa na iya bayuwa ga cewa ba a girmama janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman ma a da an san karanta wa da raka ballan fahada idan ba malami yana da wadatar kalmomi da zai ya ba mm. to ba zai iya fassara kalmar bal din nan ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. yadda Bahaushe ke faɗa ya ce ba ce ba ba zai iya faɗan haka ba saboda ganin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kawai a shafi kan larabcin abinci mm. kaga yana nuna zuwa ga cewa a nan ƙasar tamu mun gaji darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da muka taso a matsayin mu na musulmai ƴaƴan musulmai jikokin musulmai mun san mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hasali ma muna yara cewa ake in aka sa mutum suna Muhammadu to ko a gidansu bai halarta a fike shi ba iyayen shi ba za su fike shi ba sai ce saboda mai suna ma'aiki ne to a ce amma an waye gari wani musulmi ba haushe kuma da tukiyar wai yana kare ma'aiki kuma yana faɗa irin waɗannan munanan maganganu waɗanda za a kwatanta shi a kansa ko a kan mahaifinsa ko a duk wani wanda yake girmamawa da za a ɗauki shehin ɗariƙarsu a ce a kwatanta shi da irin waɗannan maganganun da surar da ya kwatanta za su tada kiyama za su ce ba su yadda ba za su yi ta'addanci za su yi bore wa duk wani wanda ya ce a zauna lafiya to don haka matsala ce da take a fili ah, alhamdulillah Allah ya kare mafiya kunnuwan al'ummarsa daga jima maganganun. Hmm. ni ta inda magana ta fi wato tsorata ni shi ne, irin mutanen da ya yaudara hmm. suke bin shi akai. Babu shakka akwai ban takaici ka tarar cewa mutane musulmai kuma wanda suke tutiya cewa su suna bin tafarkin ƙauna ga manzo Allah sallallahu alaihi kuma sukan iya zaunawa a gaban wannan bawan Allah kunnuwan su je musu wannan maganganu hmm. kuma su ci gaba da yada su sannan kamar yadda malam ya faɗa su mai da manyan mutane masu daraja ababen karan bara a ce wai yara waɗanda wasu ko alola ba su iya lafiyayya ba za su iya buɗe baki su surfa wa anas dan malik su zagi a je kan facebook a rubuta maganganu na ɓatanci kan mutane irin su abu huraira balma ma barin mu'awiya wannan ba sa ganin shi ma a matsayin wani wanda yake da wata ragowa alfarma kamar da malaya ambata malamai suna cewa shine labule da ake ɗagawa a ci mutuncin sahabbai to al'amarin ah, abdulzabbar ba yanzu ya fara ba. babu shakka ya yi wa malam ja'afar irin wannan ta'annaci kusan za zaka ce shine mutum na farko da ya shahara cewa baya mutunta shi sai bayar su malam ja'afar da yake mutum ne mai tsananin tsoro mm. ah, ya fito ya ta wasu manzon da suke nuna yayin nadama yana cewa wai ja'afar shi ke sa shi yana bincike saboda yana tsama shi kaza kaza kaza kaza ah, ba a kwana biyu ba ya ci gaba da yi mm-hmm. ya haura kan malamai baya ga shekul islam ibn taimiyya wani malami wanda yake wannan malamin zaka iya cewa yana daga cikin cikamakin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn hajar ibn hajarin har yau kamar yadda abin nan fama Shakir yake faɗa ana bawa mataye musulmai kalubale su sake haifawa al'umma mutum irin ibn hajarin har yau ba a gani ba kuma wannan bawan Allah ya rasu shekara ta ɗari biyar ne da hamsin da bakwai ɗari takwas da hamsin da bakwai yau fiye da shekara ɗari biyar da rasuwansa amma mm. har yau ga abin da ya bayyana ba a sake wani malami da ya kai irin irin sa amma ce irin wannan malami kamar da shi kamar wani malamin islamiyya a goku wanda ka rena wanda kana ganin zaka shafa kan shi kawai ko ka mishi ƙarya ko ka mai sharri ko ka jirkita mishi magana magana da ya cikin tagliku ta'alik misali ita ya fara yi mm. domin sai da tagliku ta'alik sannan ya sharhin bukhari yayi magana a cikin sharh bukhari daga karshe kuma yayi wata a cikin annukatu ziraf mm. waɗannan maganganu suna nuna ta haƙiƙin ilimin sa ne nan ya ce hadisin nan ban same shi da isnadi ba zo cikin sharhin bukhari ya ce wani daga cikin malaman da ya kawo mana bukhari ya ce mana ya ga hadisin a wuri kaza da yaje na katun ziraf bayan wace karo ce na gan shi mm. amma sai ka birkita ka ce wai yana maganganu suna kawo da juna alhalin maganganun suna gwada zurfin ilimin sa ne da amanar sa mm. kuma misali hadisi wanda yake bukari ya kawo shi mu'allaki ko dan islamiyya wato dan firamare a matsalar hadisi ya san wannan bai cikin lissafi hadisan da bukari ya inganta hadisi mu'allaki bai cikin lissafi da ka baka da yadda zaka tuhu bari ka ce wai anan wai ya dauko ta magana bai faɗi wa ya gaya masa daga wayaji zuwa eh, Ibrahim Wolf rahman misali maganganu na rashin sanin makamar ilimi yawwa sannan akwai akwai eh, kamar da malaya ambata shi ilimin hadisi ba a shigan shi da ka dole sai ka shige shi da kofar shi kamar sauran ilmomi yake baya ga dukkansa da ainihin yadda Allah ya huwace wa malaman kai ka ce wasu aljanu ne ko wasu na'urori irin su ibn hajar din hmm. irin su zahabi irin su nizi hmm. hmm. ka gangara kuma kan irin buhari wanda an buga da shi an shi. malamai masu kyakkyawan niyya masu buga da shi sun gaishe irin su dara kutani hmm. irin su wane su wane su wane duk sun buga sun kyale shi masu ma kyakkyawan niyya ko kuma da tsantsan mutum irin nawawi hmm. a ce shi ma baka kyale shi ba waliyin Allah yin shi Allah zai baka hmm. sannan ga ga mahaukacin cika baki shi kuma kuri da cika baki da ba na iya ko akan gaskiya kake wata rana sai Allah ya nuna maka iyakar. ka ta cika baki ka ce ba wanda ya isa ba a yi ba kuma ba za a yi ba matattunsu da rayayyunsu wane ne da wane ne kai ta cika baki wannan babin da zaka kai ko da akan gaskiya kake ko akan gaskiya kake Allah bai daga abu haka kawai ya bashi a sama hmm. to sannan kuma a ga ƙarya wata rana tun can baya na taɓa sauraron shi a cikin kasar kwaya ɗaya ina zaune sai da na ƙirya ƙarya kamar guda goma sha biyar da a ilimi kafin a gama awa ɗaya wanda duk wanda da ka ji magana dama za ka fara tunanin to wannan dai ba haka take ba kana ja wani tafi kawai ita ko za ka tabbata ba haka take ba domin mace kama da irin abin da aka saba ji a cikin wannan magana da yake ta minti kuma a karawa kallahu da za a bashi shekarun annabi nuhu wala ba zai yi nuna wannan ba zai iya ba tunda babu wai da mali abu eh babu ne kawai wato tabbas wannan mutumi mutum ne wanda yake neman munar manufa game da addinin musulunci bai kuma so ya ga cewa ya baiwa magauta na waje mm. wata sabuwar kofa ta kyaran musulunci don haka cin musulunci musulunci cin mutum mazala sallallahu alaihi salama. to abinda kuma ya kamata in an zo misali ana magana a tantance to wai yanzu wannan kalmar muƙaddara da gaske ne an faɗa kai wa kake tuhuma da ita tantance mana mm. shin Sa'anas ɗin ne ko ko su su zuhuri tabi'ai ko su maliku na mm. bayansu mm. ko musannifuna su bukhari mm. ko kuma shurrahu ko masu riwaya a su buhari su firabiri su wane ka tantance tukuna wa kake zargi eh ko ko duka waɗannan ka haɗe su ababen zargi a abaral qurun silsila wata bayan wata zamani bayan wani fiye da shekaru dubu duka waɗannan ka ka tsarge su da zargi ga baki ɗaya ba su san abin da suke a ilimi ba kuma duniyar musulunci ta da ilminsu take karɓan maganganunsu yanzu ibn irin ibn hajarin authority ne da abin da ya faɗa akan hadisi an yadda ana karɓa kai ka zo daga baya ka ce ba haka ba ya ka ɗauka to ko dai akwai shaye-shaye ƙwaya ko akwai motsuwa hankali ko kuma akwai wani shedanin aljani da ke ziga shi ko kuma akwai wasu magauta daga cikin kafiran duniya yan da suka ɗau kwangilarsa yawa amma ba bai yiwa mutum ne lafiyayyen hankali ya ci gaba da irin wannan bai yiwa don haka akan makallahu na ganin da gaske ababen da ya kamata mu ƙara anan shine duk da yake malam ya koro wannan shine ya bi mataki bayan mataki ne har ya kai ga haka da can wani wato gama garin mai raddi ne kawai dan ɗariƙar ƙadiriya wanda yake ganin zai iya faɗa da ahlus sunna a Kano daga nan sai ya haura yaga cewa shi bannan shi ta fi ma ƙarfin waɗanda yake rayuwa da su a bari ya fara shiga ciki littattafai kuma littattafan nan bai koyi su bai san ya ake mu'amala da su ba bai san ina ake samu sharhohinsu ko kuma in magana ka karanta ta a cikin ɗaya daga cikin littattafan nan ina ya kamata ka je ka nemo sharhinta mm. su wane ne waɗanda musulunci al'umma musulmi suka da cewa su wane su ne masu sharhinta mm. alal misali yanzu kamar sayul bukhari ina da sharhi watakila za ka yi cewa sun fi guda ɗari mm. waɗanda aka sani lokaci guda za ka kirga talatin kuma kowanne malamin da yi shi wani gumin malami ne in ka ɗauki yanzu misali kamar fatuhul bari ɗin ko sharhin ibnul mulakin a taubih da sharhin jami'in sahih ko na badruddin al'aini ko na kashmiri ko gata na iri daban-daban da kuma sharhohi iri da salo daban-daban hatta kabaya na lugal arabiya waɗanda suke da awisa wanda suke masu matsala wani irabi ko na biya saba wa abin ake tsammani sai da aka samu malami mafi shahara a Nahu ibn malik sai da zona ya tattauna akan masail na Nahu da ke cikin sahih bukhari lokacin da aka yi tahqiqin wannan wannan nuska ta bukhari to da babu wata nukuda da za a ce wai an batta malamai ba su sanya take ba babu ita wanda ya sani kawai ya sani wanda bai sani ba kuma to bayi da matsala dama to haka idan baka san waɗannan matsalolin ba abin da haka yake nufi shine ba ka da cancanta ka shiga cikin wannan harkar idan baka san yaya ake mu'amala baka koyi littafi a gun malamai ba kuma baka san inda baka koyi a gun malamai kaga wanda zai ga maka cewa an samu matsala ka ba ga inda ake to baka da cancanta aslan kai magana akai saboda kawai dai Najeriya ƙasa ce buɗaɗɗiya kowa na iya yin abin da ya ga yana so yi to wannan kawai shi ya bashi wannan damar mm. sannan kuma dole mu yabawa wato al'umma musulmai na jihar Kano da malamansu da ɗaliban iliminsu da ƙungiyoyin da suka yi tarayya aka kulla wannan domin inda ba dan Allah subhanahu ta'ala ya nufin ya kunyata shi ba ai an yi shekaru ana neman su mm. sannan kuma dole mu yaba wa gwamnatin jihar Kano da ta ɗauki gabarin haka domin gwamnati ce kaɗai ta isa a wannan lokacin ta mishi wannan abu don al'umma ɗaiɗai wasu da ƙungiyoyinsu tun a baya sun yi sun yi sun gwada sun bi dabaru sun takale shi ya ce kula sun ce mai tas amma ya ƙi zuwa saboda shi ya san in aka zo ɗin hakan za a yi watakila inda ma babu hannun gwamnati to da a wurin rufe shi za a yarda duka in aka gama kore shi to akwai masu ji da hamasa saboda Allah za su iya ɗaukar ran a wajen amma tunda akwai gwamnati akwai tsari akwai jami'an tsaro shi sa ya bar wajen lafiya to da kaunar da al'umma suke ma'aiki ba su kaunar komai kamar shi a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za a yi wasu mutane waɗanda za su so su bada duk abin da suka mallaka a duniya dan kawai su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dinnan irin wannan al'umma ce babu wani musulmi da yake jin wai zai zai rage wani abu ko da kwandalan aka ce ba da komai naka ba zai nemi rage ba zai bayar dan kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kowa zai wannan Allah ya saka da alkhairi amin ah, kafin mu je abin da za mu tattauna na gaba wato abin da ya mun daɗi maganan da kai ta ƙarshe yanzu mun samu labarin da 'yan izala da 'yan ɗariƙa da 'yan salafiya duka sun haɗa a kan kuma duka sun ba da wakilci kan zaman da aka yi da shi wanda suke social media sun ga coverage ɗin nan complete mm. zaman nan wakil mm. jafar ya wulakanta Allah ya tona masa asiri mm. Allah ya nuna ma duniya jahili ne murattabi an yi an yi da shi ya zo da littattafai ɗari biyar an yi an yi ya buɗe ko ɗaya eh. kalaman ƙazanta da yake faɗi ka buɗe buharin gashi ka karanta duniya ta gani ya ce mun ci duniya ne kada to akwai tambaya da nake so in yi malam demokaradiyya ake yi hmm. wannan demokaradiyyar tana da tushe tana da tsari a duniya akwai majalisar ɗinkin duniya ƙasashen duniya gabaki ɗaya akwai dokoki ko kaso ko kakkaso ko demokaradiyya kake ko soja kake sai ka bi wannan dokokin in ba haka ba tsarin mulki na duniya sai sun hukunta ka akwai yanki mu na afirka mu muna da wannan dokokin Kana mu kanmu a najeriya muna da wannan dokokin a tsari da demokaradiyya da muke da su so ina so ku yi kira misali kiran nan ko da nake so a yi shi ne dole ne malaman addini irin kuma ta sa ku shiga harkar siyasa domin a yau inda waɗanda suke ɗan majalisu a mu a arewa suna da addini suna son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma suna da wayewa ta zamani ya kamata su yi dokoki dokokin nan kuma za a iya yin su a tsarin demokradiyya cewa duk wanda ya abin da ya tada hankali wanda zai kawo fitina to ga hukunci a ƙarƙashin wannan dokar babu abin da ne zai haifar da fitina a arewa irin taɓa mutuncin manzan Allah sai a sa ta ciki duk wanda ya ga hukunci amma malai in aka bar waɗanda ba su da addini ba su da manufa ba su san ma mutuncin manzan Allah ba suna shiga siyasa so su ne za su dinga making policies su za su dinga deciding rayuwarmu tattalin arzikinmu addininmu da sauransu abu na biyu kamar da malam ya faɗa ko in ce a gurguje kanmu saboda babu lokaci shawara ne nake so in bada shi sa ne wata shimfiɗa da farko idan gwamnatin jihar kano ta sakaci ba ta gaggauta ɗaukan hukunci ina so ku yi wannan kira a gaggauta hukunta wannan bawan allah idan ba haka ba na ji audio a social media har ɗan shaye-shaye da ya ɗauka suka je suka yi ta'addanci su ya sa su suka je suka yi kone-kone a wani wuri suka tada hankali ɗaya daga cikin shugabansa an sa hirar shi a social media yana rantsuwa da Allah sun gane mutumin nan jahili ne su kamar su su jahilai sun gane mutumin nan cin mutuncin manzon Allah yake in gwamnati ta kyale shi wallahi sai sun kona masallacin shi to idan ɗan shaye-shaye ɗan ta'adda wanda da yake amfani da su sun gane to ina ga waɗanda dama can maganganun da yake suna tafasa musu zuciya a shirye suke su ba da su don su kare mutuncin manzon Allah wayanda muke da su a irin garuruwanmu a katsina da jigawa da bauchi da zaria wani kira za ku yi gare su duk waɗanda suka ɗauki irin hanyar da abdul jabbar ya ɗauka in muddin gwamnati ba ta ɗau mataki a kansu ba to mutane fa a shirye suke su ba da jinin su gwamnati ta san wannan halin mintoci kaɗan ban san me za ka ƙara a nan ba a kiraye kirayen da to ina ganin su gwamnatin jihar kano na ne mutum ya yaba musu na'am game da wannan matakin tsakani da Allah da suka ɗauka da kuma hikimomin da suka bi domin yin waɗannan masailin wasu matsaloli ne da dama gwamnato ta haƙƙi su ne suke da haƙƙin wannan ba haƙƙi ba ne na mutanen gari tsakani da Allah Yadda za ka ji wasu suna ba da fatawa cewa a yi kaza a yi kaza amma dai duk mutumin da ya zo mai bincike ne kuma yana lura da makasidin shari'a manufofin shari'a musulunci zai tabbatar da cewa irin waɗannan hukunce-hukuncen ba wanda ya cancanta ya ɗauke su in ba gwamnati ba gwamnati ita ke da wannan inda malam gwamnati ta kasa yanzu kamar a yau lalacewa ta kai a egypt a misira an kai malami babban malami kotu cikin laifukan da ake tuhumar shi ana tambaye shi me yasa yake yawan mu manzo Allah saboda lalacewar gwamnatin da lalacewar musulman zamanin to dama shi gabaki ne za ka yi magana kan wani yanzu misali ko ta'addanci kake magana kansa a yi yin wani abubuwan suna cin ababen da suke haifar da ta'addanci a ban kasa gwamnatuta abin da ya kamata su yi sai su yi ga abin da ake ganin tabbas hakika ne tabbataccen abu ne kuma gwamnati ita ke da haƙƙin ta yi ba wanda zai mata magana amma saboda kila tarbiyyar shugabannin da kuma kila suna da wasu masu gida a waje suna jin tsoron su zartar da wani hukuncin da zai zama ya tsusa ma masu gidan su rai ko kuma ya sa kila wani abin da zai taɓa mulkin sai ka ga su yi ba amma a wannan kes din muke magana kansa ni a fahimta ta ina ganin gwamnatin jihar Kano ta ɗau matakan da ya kamata a ɗauka don idan mutum ya kalli zai ya lura zai ga an yi amfani da hikimomi masu yawa a wajen kaiwa ga wannan matakin da ake kai kuma a yanzu matakin da ake kai an kai bawan Allah nan kotu kuma a ka'ida yawwa a ka'ida idan matsala suna gaban alkali mm. to shi ake barin ma wannan abu mm. kuma mun sani cewa a jihar Kano an taɓa samun wani alkali da ya zartar da hukunci mm. na kisa da mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma banjin doka har yanzu ta tashi ita ta tana nan mm. iyaka abin da ake yi sai an kai ƙarshe an kai matakin karshe duka matakan da ake bi na afil an aka kai ƙarshe to shi kenan ya rage na kuma gwamnati gwamna shi yake da damar da zai sa hannu mm. cewa a zartar da wannan hukuncin a aikace sau da haka to wannan ne ina gani amma a takaice muna jawo hankalin mutane cewa mm. su yi haƙuri su ban gwamnati ita ce wannan aikin shi ne abin da za ta yi wannan kawai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa Allah nan mm. to abu ne da zai faranta ma kowane mummuni yare musamman a ce ka kalla a talabijin abin ya fi ban sha'awa fiye da a ce ji kai a rediyo ana Allah ta kada kai kabir abdul to haka abin yake gaskiya ne yanzu al'amari yana hannun hukuma ne kuma hukumar nan ta yi rawar gani da haka ba daidai ba ne wani ya shiga gabanta ce zai zartar da hukunci ko zai yanke hukunci kuma tun shi alkali yanzu alkalin kotun shar'a musulunci ne ya san karatun ya san dokokin kuma zai bi prosidio wato tsarin da doka ta tanada wajen sauraron wato masu ba da ƙara da neman shiru da sauransu daga baya kuma ya ga abin da ya dace da hukunci to ya kamata al'umma mu zama muna da kan gado irin abubuwan da mutane suke shiga ah, ruwai da suna nan sun yi yawa kowa ya naɗa shi shine babban alƙali yana tattauna matsala wannan ba daidai ba ya kamata kowa ya dakata a ba alƙali ya yi nashi kamar da aka bar malamai suka yi nasu aka gwamnati ta ba wato malamai dama mm. malamai suka nada wakilai kuma wakilan nan suka yi rawar gani da haka sai a bar alƙali shi ma ya nashi in ya gama shi ma ya sake ɗaukar rahoton shi ya miƙa wa gwamnati al'amari na hannunta mu dai mu ci gaba da yi musu addu'a ubangiji Allah ya ba su katar ɗin yin abin da ya dace to kuma kamar da dole mai itirafi da cewa a wannan ƙasar tamu mun san cewa akwai wasu tarnaƙi da suke tattare da ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen ko da aka yanke a baya har yanzu ba a zartar ba waɗanda aka yanke ba yawwa za a yi ta wato jallujuga daga wannan kotu zuwa waccan karshen aka je kotu wanda suke aiki da constitution zalla kuma wanda dokar ta ce su ne suke da malaku ne lauyoyi su ne wato in aka samu clash ko tsakanin doka kaza da kaza rudin su su suke fassara kuma su dokar da su suke aiki ta constitution tana sama da ta shari'a za ka za a yi za ta yi prevailing haka ake cewa ko kuka sani ku ne lauyoyi <laughs> mu malama harshe ne to sannan sannan ni wani taliki malam da nake so da shi ne game da batun siyasa gaskiya ni bani da ra'ayin malami mm. wanda ya shahara da karanta ya game dan siyasa gaskiya ban da wani ra'ayi kuma na na boye na yau da kaina mm. malami yanzu a kama a ce Sheikh Bashir Lawal Muhammad mm. ko wani malami da ya kai tsaran shi a ce ya bar wannan aiki da yake da Allah ya mai falala a kai. ya kama siyasa ga ban da wannan ra'ayi amma an ta zo mushi a matsayin tsautsayi yawa amma ma yawa sun aka ce dalibai ko mutane masu tarbiyya addini wanda suka fahimci addini to wannan daidai amma malami mashahuri yana ganin asara ce ya bar aikin karanta wai kuma aikin siyasa gaskiya ni wannan shine ra'ayina yawa sannan a ah, wani abu nake so na dan ƙara anan shine wannan abin da abdullabari ya yi daga cikin abin da yake nuna mana haɗarin mu masu bincike a ilimin harshe ya daga cikin abin da ke cikin haɗarin fassara in za ka yi fassara to wajibi ne ka auna me za ka fara. ka samu magabata hmm, sosai kuwa ka samu yau masana da suka fassara ka nema daga gare su kuma akwai su ɗin me suka ce a wannan wajen sannan kyakkyawan kasadi ɗin da mara ya ambata hmm. kyakkyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ka fara ma tunanin wata mummunan magana a kai shi in dai ba dama kai ka lalatacciya ce irin ta kare ba haka mutanen mu masu yin fassara ina nufin masu fassaran hudu ba juma'a ne masu yin furi hudu ba ne masu tafsiri ne kowa ya iya bakin shi wajen me zai faɗa ya fassara kalmomi domin kana iya ka je ka sanya wa kalmomi ma'anonin da ba sa ɗauka kuma ya kai ga wata fitina irin wannan kuma kuma haka mutum zai sanin sanda zai auka cikin wannan idan ya ji cewa shi ya isa ya fasara kawai da gabarin kansa ba tare da komawa zuwa ga malamai masana ba sawa'un qur'ani zai fasara ko hadisi ko waƙoƙi ko duk wani zance da ake fasara daga cikin nususu yana da kyau wannan ya ya ba mu darasi a kai ma'ana daga cikin darasin da za mu a kai shi ne yin taka tsantsan wajen kutsawa cikin nasoshi da fassarar gaban kanka yana da hadari bare da gaske mai sauraro kana tare da gidan rediyon addini rediyo a kan mita casa'in da zangon fm kuma shirin nan na gamo daga tarni da yake zuwa duk ranar litinin karfe tara zuwa 10 na dare yau mun yi gamo da babban malamin mu malamin bashir lawal muhammad da kuma dr kabir azgar allah ya saka musu da alkhairi kafin in buɗe layin waya kamar yadda suka rufe wannan muna roƙon allah ya ba wannan alkali da gwamnan jihar kano ikon tabbatar da abin da musulunci ya tanada game da masu irin wannan cin mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka a maimaita na mubarak bala mubarak bala a nan jihar Kaduna a nan Zaria a nan tudun wada mu koki yayi mu da mu mm. ya aiki a tudun wada tun yana nan tudun wadan Zaria ba cin mutuncin da bai ma manzon Allah da Allah mm. ya zagi Allah ya ci ba Allah ya duk abin da yake ne ya fito social media ya fara sai aka kama shi wanda yanzu bincike ya nuna ma gwamnati kariya ta bashi saboda majalisar ɗinkin duniya ta shigo mm. ba ma san a maimaita waɗannan abubuwa muna roƙon Allah ya sa Abdul ya zama misali ga 'yan baya ana a minti biyu zan so kuna ba kai minti biyu ya ma minti biyu gobe take sallah mm. me ya kamata musulmi ya yi cikin minti ma malam kai ma sai ka dora daga inda ya tsaya a mun biyu kan nan sai mun buɗe layin waya wannan awa biyu ne kada shi ne zaman kai kada mu zama kamar shi wancan mutumin mu Mun biyu kamar ka zo ta magana shi kai ta fi magana malama a rike ta <laughs> karatu Allah shi Wata taice dai gobe rana ce mai alfarma, rana ce mai daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce azamul ayyami inda Allah yawmul had yawmul nahl wa yawmul qadr. Ranakun da suka fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar yanka ranar suka. Wato ranar babbar sallah kenan sai kuma ranar da ke biye mata. Na farko kenan to ya kamata mu san girman wannan rana. abu na biyu bayan sanin girman wannan ranar da ake bukata sunna ne mai wanka a wannan ranar da hadisi asar sun tabbata daga sahabbai misali abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance kan yi wanka domin tafiya idi sannan daga cikin abin da ake bukata akwai fita da wuri magabata sun kasance suna fita da wuri domin tafiya idi sannan bayan wannan akwai sunna ta kamun baki wadda ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan karamar sallah ce sai ya ci abinci yake fita amma idan babbar sallah ce to manzo Allah sama sai ya dawo yake fita sannan daga cikin abin da ake bukata ana bukatar sa kaya waɗanda suka kasance masu kyau mutum yana da sababbi ya sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai azanta shi da sababbi ba ya sa kayan da suke wankakku kuma waɗanda suke ya tsabtace su kuma gogaggu bayan nan kuma ana buƙatar tafiya idi shi kansa ana buƙatar kabbar bari ana buƙatar kabbar bari alfaz na kabbar bari sun zo daga sahabbai daga ciki akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wa lillahi alhamd sai tai sannan a isa masallacin idi an isa masallacin idi a zauna domin jiran liman liman ya zo da liman ya zo za a tada sallah to ana buƙatar mutum ya zama an yi sallolin nan da shi sallar idi kuma akan faɗa ma mutane su san yadda ake yin ta ko kuma a tuna musu akan yi kabbar bari guda bakwai har da takbiratul ihrami a raka'a farko daga nan sai a yi karatun fatiha kuma a yi karatun suwa raka'a ta biyu ana yin kabbar bari guda biyar bayan kabbarar tashi wannan akan yi wannan bayanin a matsayin kila mutum ya kasance ya tsanci kansa kila bai samu zuwa idin ba ko kuma bai samu sallah ba ko kuma mata a gida ba su samu damar zuwa ba abin da ake bukata su ma su yi kenan kamar yadda masu sallah sukayi kai sannan kuma ana bukata kowa ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba da bayanin cewa kamar hadisin na umma ya mutafakun alaihi cewa a fitar da hadda mata waɗanda suke budurwai har ma manzo Allah su sani ya ce ɗaya ku ta ara ma ɗaya ɗaya uwarta mayafi idan ita ba ta da shi wannan a cikin fikin hadisin ina nuna shi ana buƙatar mata in za su fita su fita ta musulunci ba su fita yadda suke so ba ko kuma su fita wadda ba ta kamata ba. Umar Allah saka da yi. to baya ga sallar idi eh, ibada kuma mai muhimmanci a wannan rana ita ce ibadar layya wato yanka dabbobi don neman kurba zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda hadisi ya tabbata cewa wannan ibada ita ce abu mafi muhimmanci da Allah ya fi so a wannan rana dabba ɗaya na iya isan kowane gida a matsayin mai gida da matansa da ɗiyansa ah, kuma yana da kyau a samu dabba lafiyayya wanda ba ta da wani illa Wanda take na ta gurguntaka ko dingishi ko yagaggen kunne ko karyan kaho dabba mafi falala ita ce rakumi mm. daga nan kuma sai saniya mm. daga nan sai tumaki sai awaki wannan na san ba shi ne aka saba ji mm. eh, amma shi ne magana matafin karfin dalili yau da haka da abin da ya sauka mutum yana iya yi daga nan kuma abin da ya karu kan guda ɗaya to ana iya karawa a kyautata niyya ya zama Allah subhanahu wa ta'ala kanfa kuma kar a kar a siyar da wani abu na ciki bala fata ko kashi ko kai da kafa ko a biya mahauci da su a matsayin kuɗa sa ya halasta a ci a yi sadaka a yi kyauta ya halasta kuma a ajiye don da an hana ajiyewa fiye da kwana uku har wasu malamai suna ganin ma idan ana cikin yanayin yunwa ko yanayi na na kunci kamar irin yanzu to ana iya a haramta din ajiyewa musamman ga mutanen da ya zama nama abincinsu ne wannan maka maganganu na malamai sa da zurfi minti minti minti biyu nan ba zai isa ba fi sabi da layi <laughs> to da baya ga wannan kuma ana so a ci gaba da yin bari har zuwa kwanaki uku nan mm. a yamun tashrik a ci gaba da yin kabarbarin nan sanda mutum ya tana ya ci gaba da yi babu laifi mutum bai samu dabba gobe ba yana iya yanka ta jibi ko gata matsawar dai alhazai suna mina zai iya ci gaba da yankawa sannan kuma abinda muke na al'adu babu laifi muna iya su wanda ba su saba wa shari'a ba ziyarce ziyarce yi wa juna barka da sallah yi wa juna fatan alheri sannan fitar da abinci da faffe ko makamanci haka da raba waɗanda ba su da shi musamman masu wadata su dafa abinci a soya nama sauran ya ayyuka nasu fukara su ma san cewa da yau akwai wani sha'ani na al'umma hakanan bukukuwa na al'adu su ci su ma su ci nama din nan wanda wata watakila daga bana sai ba amma ko wani abu mai daɗi faffan abinci ko ababen tsotse-tsotse duka a rarraba musu ya zama al'umma ta zama cikin yalwata da nuna farin ciki da annashuwa daga bana sai baki to wannan dai sa daga cikin ah, muhimman abubuwan da da abin nan wani abu ne mai da an bata shine shigar mata din nan wajibi ne iyaye da waliyai su kula da shigar mata wajen fitar su da irin da suke sakawa da wuraren da suke zuwa da irin hulɗoɗin da suke wajibi ne a kula da wannan dan guje wa fitintunu waɗanda suka riga suka tsarkake wannan ƙasa. Malam babu lokaci. Wannan magabar taka kaɗai za ta yi ɗaukan mu awa ɗaya. Ai ka ji Irin abubuwan da ake yi a lokacin sallah mm. kalima ba zai ci ba. Allah da ya kyauta ba. Ramu buɗe layin waya ba ɗauki mutum biyu ko uku. Allah tambaya muke so a yi ma malaman nan ko ƙarin bayani mai ma'ana. za ka iya shigowa ko za ka iya shigowa ta sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu ko sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu ko sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyar ga wani akan layi hello hello hello alaikum salam amma ka ɗan yi nesa da akwatin rediyon ka don eko na shigowa mai magana mai magana na na Na'am. Na'am. Na'am. Da muke magana?

amin sunan da yake kaji kuma mun gode hello hello wa alaikum salam barka ka dai da muke magana jibrin daga jushi gare ka mana abubuwan da suka waɗannan abubuwa shugabanci gida ya fara duk wanda wannan wuce kowa ma zai iya to don haka ya kamata gwamnati ta kai mataki mun gode hello hello wa alaikum salam barka ka dai injiniya bashir bashi na'am Na'am. Hello? Hello? Hello? alaikum salam da muke magana to Mustapha. amin Na. Thank Amin. Amin. Muhammad mun gode Allah ka da alheri to abu guda minti ɗaya nan ba alga wannan kaji abin da injiniya Bashir ba yake game da rabon da aka daure ana gobe Allah ya ji biki bishiya to malamai sun yi sabani gaskiya kan wannan ba. domin wanda dai manzo Allah sama ya lissafa su guda hudu ne su ne waɗanda ƙararra malamai suka yi ittifaki a kan su waɗanda suka yi saman su da aka ce gurguwa ka ga mai ballalliyar kafa ba ta da kafa ita tafi cancanta ka ai da ita amma ballallen kaho an yi sabani a kansa da zai samu wani wanda ba shi ba to da ya ji alhamdulillah idan ka kaji shi kuma mustapha nuzan alayi wanda ke da waya da ta kai dubu a dole eh. ya zama wajibi a kai to ni ban san wani malami zai faɗi wannan mutum ya ga yan social media ne ko fiye da wannan amaryan fatawa amma ba ta wace ta gini ba dan ya danganta ga me yake da waya kuma ko da bai da waya to yana da wani abin da ya kai wannan kudin me yasa sai waya kawai aka sa wa ido wani rigarsa ta wuce haka ko babur ɗinsa ya wuce haka amma buƙatar rayuwarsa ta sa yana da buƙata ya zuwa zuwa in bai da hobby zai da raguwar kuɗi ba kai ya sai da wuce ci gaba amfani da ita alhamdulillah ma sauraron mu shirin gamo da katar kenan wanda muka yi gamo da babban malamin malam bashir lawal muhammad da kuma dr kabiru abubakar aminu dr kabiru askar allah ya sa saka muku da alkhairi wato muna alfahari da wa'annan bayan allah da irin gudunmuwa da kake bada muna roƙon allah ya tsawaita mana rayuwarsu wannan fitina kuma da mangan da kuke fari yake Allah muna ka kai mana maganin ka ka tsaya a kansa ka ba gwamnatin jihar Kano iko ya zama misali ga yan baya a madadin shugaban gidan gaba ɗaya a madadin shugaban shirye shirye Abdullahi Ibrahim a madadin wanda ya sada da ko Mustafa Ibrahim Kaliya ni da na shirya na gabatar Ismail Sadiq ke cewa sati mai zuwa Allah ya ba mu alkhairi Allah ya sa a yi sallah lafiya